sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau laraba biyu ga watan nuwamba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hafiz da kanan labarai rasha ta umarci dubin ta fararen hula 'yan kasar ukraine da ke zaune a kusa da gabar gabashin kogin dnipro da su sauya wurin zama hukumomi a kasar somaliya na ci gaba da fafutukar ganin sun kauce wa yunwa daga bala'in fari da ya shafi kusan 'yan somaliya miliyan takwas Hukumomin Amurka sun bayyana damuwarsu a jiya talata game da barazanar da Iran ke yi wa Saudiya. Kanan labaran kenan. 'Yan kasuwar canji a birnin tarayyar Abuja sun danganta tashin farashin dala da ake fama da shi a halin yanzu wanda ya haura naira 840 da shirin gwamnatin kasar na canza launin kudin naira. a gyara tsarin mulki domin in muna so mu ba jihohi da ƙananan hukumomi irin waɗannan ayyuka tilas mu gyara tsarin mulkin najeriya za kuma ji abin da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp a zaben shekara ta 2023 a najeriya atiku abubakar ke cewa dangane da batun canza fasalin naira da kuma faduwar darajar kuɗin kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafi da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu el hikaya ke gabatarwa za mu ji kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurari ke aika mana amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Rasha ta umarci da ta fararen hula 'yan ƙasar Ukraine da ke zaune a kusa da gabar gabashin kogin Dnipro da su sauya wurin zama. Wani umarni da Kiev ta ce ya kai ga tilasta rasa matsugunai. Hukumomin da Rasha ta naɗa sun ba da rahoton cewa sun sauya wa mazauna wurin dubu saba'in wurin zama saboda fargabar wani babban hari na Ukraine. Rasha na ci gaba da kai hare-hare kan gidajen fararen hula da muhimman gine-gine. inda ta harba makamai masu linzami guda hudu a ranar litinin waɗanda suka rushe rabin wani bene a tashar jiragen ruwan Mikolayab. Rasha ta harba makamai masu linzami da dama kan tashoshin makamashi na Ukraine a ranar Litinin da ta gabata, lamarin da ya haifar da ɗaukewar wuta, karancin ruwan sha da kuma katsewar sabis na wayar salula. Da yake magana da manema labarai a makatar harkokin wajen Amurka a jiya talata, kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya yi allah wadai da har-haren ya kuma ce rasha ta harba makamai masu linzami kusan ɗari a ranakun litinin da talata yayin da zaben rabin wa'adi a amurka ke karatowa jam'iyyar republican na fuskantar kalubale fiye da yadda ake tsammani daga jam'iyyar democrat na neman iko da majalisar wakilai duk da cewa ba kasafai ake samun damar sake zana taswirar gundumomi da yake taimakon su. mutane sun yi tunanin cewa 'yan democrat za su samu cikas idan aka sake raba iyakokin kuma ku sani sun fi ko sun yi kokarin ganin an samu daidaito ji Michael Lee, babban lauyan cibiyar demokuraɗiyya ta Brennan. Ko da yake har yanzu akwai yiwuwar 'yan jam'iyyar Republican su nasara a majalisar wakilai in ji shi. Kowace shekara goma ana sake fasalin gundumomin majalisa da ya daidai da sauye-sauyen al'umma da tabbatar da cewa kowane ɗan majalisar wakilai yana wakiltar kusan adadin mutane iri ɗaya amma yadda aka zana sabbin iyakoki da al'ummomin da sabbin gundumomi za su iya amfanar jam'iyyar siyasa ɗaya ko kuma ɗayar hukumomi a ƙasar somaliya na ci gaba da fafutukar ganin sun kauce wa yunwa daga bala'in fari da ya shafi kusan 'yan somaliya miliyan takwas wato rabin al'ummar ƙasar birni mafi girma a jihar kudu maso yammacin somaliya baido yana shan wahala yayin da dubban iyalai ke tserewa yunwa a cikin karkara zuwa sansanonin 'yan gudun hijira a birni. An jima kaɗan Hafi zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen mu 'Yan kasuwar canji a birnin tarayyar Najeriya sun danganta tashin farashin dala da ake fama da shi a halin yanzu, wanda ya haura naira 840 da shirin gwamnatin ƙasar na canza launin kuɗin naira. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim. kasuwar zonfo kenan inda ake gudanar da hada-hadar canjin kuɗaɗe kuma mafi akasarin 'yan kasuwar canjin na zaman ɗardar. sakamakon samami da jami'an hukumar efcc da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya suka kai musu a cikin wannan makon a wani mataki na daƙile faɗuwar darajar naira da a yanzu haka ake canjawa akan farashin ɗari takwas da arba'in kuma a wasu wajen har tara ake sayarwa rahotanni sun yi nuni da cewa masu neman canja kuɗi su ɗaga daga naira zuwa dala su suka haddasa tashin farashin farashin kuɗin don kaucewa zuwa banki da hakan zai sa a gano makudan kuɗaɗen da suka adana. Wasu daga cikin 'yan canjin sun danganta hakan da karancin samun kuɗin dala daga babban bankin ƙasar da kuma matakin wa'adin da gwamnati ta bayar sakamakon shirinta na canja launin kuɗin naira da take son yi nan da 'yan watanni. Sunana Alhaji shafa garkuwa na baban tayo. Ni dai akalla na kai kusan shekara talatin ina harkar nan. Amma ban taɓa ganin hauhawa farashi irin na wannan lokacin ba. Kuma abu ne kin san komai ina dalilin dalilinsa kusan mu dai abin da muke gani a namu ganin maganar canjin kuɗin nan ita ce umar bashin wannan abu saboda kowa yana da rubun ya ga sa ya juya shi ya sai dala ya ajiye bai san abin da zai kawo ba wannan magana wani canjin oh, amma abu ne wanda ba za mu ji daɗin sa ba don duk cikin mu kowa yana zuwa kasuwa ya ce fa ni to duk lokacin lokacin da aka ce canji ya hauhawa to fa kowa sai ya danna sa a tsadar rayuwa to amma wasu suna ganin cewa ko yan canji wani abun farin ciki ne ganin cewa kuɗin na hawa kuma kuna daɗa samun abin shiga wallahi ba ba abun farin ciki bane a mu saboda misali da in zaka sai dala dubu goma ka samu riba to yanzu dala dubu uku zaka saya to kin ga ba ci gaba ne a mu ba kuma duk mutumin da yake sayan masa din nan cikin minti goma ka ji an ƙara kaza cikin minti goma sha biyar ƙara kaza wallahi mu yan canji ba din wannan muke ji. Babban bankin Najeriya wato CBN ya ce wannan mataki na canja launin naira da gwamnati ke sanyi zai taimaka wajen fitar da tsofin kuɗaɗe da wasu marasa kishin ƙasar ke ɓoyewa rage hauhawan farashin kayayyaki da yaƙi da matsalar tsaro da cin hanci da rashawa da ƙasar ke fuskanta. ta sai dai talaka na kokawa kan yadda hakan ke shafan al'amuran rayuwa ta yau da kullum a cewar malam sa'idu salisu da an kana sayan gero naira ɗari da hamsin yanzu ya koma ɗari biyu wanda za ka mota naira talatin ya koma naira saba'in duk kuma sanadiyar wannan canjin naira da aka ja mana mutane wanda ke kara yanzu inda kana da dawa kana sayar da ita kwano a naira ɗari biyu yan ta koma naira ɗari uku su kuma wannan dala wanda yake dalar nan ya fito da ita inda dalar nan yana sayar ɗari biyu ko ɗari uku ya sayar da ita ma ɗari biyar tunda gwamnati ba ta bashi ba a bada ka masanin tattalin arziki a Najeriya Sha'ibu Idris ya yi ƙari kan wasu dalilan da suka sanya ƙarin farashin kuɗin dala a Najeriya. Ƙasar Najeriya ta shiga wani hali na yi musamman yanayin tattalin arzikin ƙasar tamu. Ambaliyan ruwa, rashin tsaro, zaɓe da za a yi da kuma wannan canjin launin kuɗi da babban bankin Najeriya yake kirarin yi, wa'innan duka sun haɗu sun sun taimaka wajen uh, matsalan da ake samu wajen darajar kuɗin Najeriya. Duk da wannan matsi da ake ciki a yanzu yanzu sakamakon tashin dala a kasuwan canji dole ne 'yan Najeriya su kara yin haƙuri domin a cikin ƙanƙanin lokaci farashin dala zai sauka in ji mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Hassan Sardauna. Dala za ta hau amma bayan wani dan lokaci za ta karye domin wa'ancan kuɗaɗen nan da wata uku ba su da inda za ki sa su. Ina son ki sani ko mai sai da daddawa ne za ki ya ƙara kuɗi zai ce miki dala amma nan da dan lokaci kaɗan ki yanke hukuncin nan dala za ta ruguje a Najeriya domin kuɗaɗen da aka ɓoye za a fito da su da karshe ba za a iya shigar da su a lokacin gure musu abin da zai faru shine sun zama kwance sai dai su yi ta nadama an yi maganin barayin dole. Tun dai a watan Yulin shekarar 2021 ne bankin CBN ya hana ba da kuɗaɗen ketare ga kamfanonin canji a faɗin ƙasar bisa zarginsu da hannu wajen amfani da damar ga safarar haramtattun kayayyaki da kuma damfara da dai sauran miyagun laifuffuka. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida shamsiyya Hamza Ibrahim. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Muhammad Hafiz Baballe da ci gaban labaran duniya. Hukumomin Amurka sun bayyana damuwarsu a jiya talata game da barazanar da Iran ke yi wa Saudiya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya shaida wa manema labarai cewa muna ci gaba da tuntubar juna ta hanyar soji, diplomasiya, ta hanyar leƙen asiri tare da Saudiya. Kuma ba za mu ƙasa a gwiwa ba wajen kare muradunmu da abokanan mu a yankin. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press da Wall Street Journal sun rawaito a jiya talata cewa Saudiya ta yi musayar bayanan sirri da Amurka game da yiwuwar kai hari. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, Brigadier General Pat Ryder, ya faɗa amsar tambayar da aka yi masa kan rahotannin cewa jami'an sojojin Amurka sun ci gaba da nuna damuwa game da halin barazana a yankin. Yau Laraba ƙasar Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami sha takwas ciki har da akalla uku zuwa yankin Koriya ta Kudu. Wani tashin hankali da ba taɓa ganin irinsa ba, wanda ya haifar da gargaɗi a gidajen talabijin a kudu da kuma kuwar gargadin hare-hare ta sama kan tsibirin da ke gabar teku. Daya daga cikin makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta harba ya fada a cikin ruwa mai tazarar kilomita 57 a gabas da Sakcho, wani birnin yawon bude ido da ke gabar teku a arewa maso gabashin Koriya ta Kudu. Wani makami mai linzami ya fada a tazarar kilomita 167 daga gundumar Ulyong. jami'ai sun ce naukun ya fada ne a cikin ruwan kasa da kasa mai tazarar kilomita 26 kudu da kan iyakar koriya a gaida hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP a zaben shekara ta 2023 a Najeriya, Atiku Abubakar ya bayyana matakan da yake gani za a iya dauka na shawo kan matsalar faduwar darajar naira da ake ci gaba da fuskanta a Najeriya da kuma dalilan da ya sa kudade ke halin jama'a da dama. A cikin hirar shi da muryar Amurka, Atiku Abubakar ya ce bai san dalilin da ya sa gwamnatin tarayya ta tsaye da shawarar canza fasalin kuɗin ba a wannan lokaci. kwanan na ake cewa babban bankin najeriya ya yanke kudurin zai canja fasalin naira ka goyi bayan wannan mataki na canja fasalin naira eh to a gaskiya ban san dalilan da yasa suka ɗauki waɗannan matakai ba rabuwa na ni na sani da canja a kudin najeriya tun na aikin gwamnati na zamani tun 1984 hmm. lokacin da aka canja kudi kuma lokacin ma kuma zamanin buhari ne to tun lokacin ba zan iya tunawa ko an sake canja kudade ba wasu na cewa gwamnati da kanta tana cewa tana son ta yi wannan ne saboda akwai mutane da suke da kuɗi da yawa a waje babban banki najeriya ya ce kashi 80 da wani abu na kuɗin najeriya ba a cikin banki yake ba saboda haka da shi ake sarrafa ake cin hanci ake fashi da makami da ayyukan laifuka eh to akwai dalilai da yawa akan abin da ya sa kudade suna hannayen jama'a na farko dai ba mu da isassun bankuna a najeriya da za a ji kudin a ciki da za a ji su na biyu kuma bankunan nan ba ko ina suke ba hmm. yawanci eh, wajen karkara da sauransu ba za ka samu banki ba eh, don haka mutane sai kaga suna ajiye kudadensu eh, a gidajensu ya magana faduwar darajar naira yanzu naira ta kai wajen naira 800 kan kowace dala ta amerika ya za ka tunkari wannan eh yadda za mu tunkari wannan shine ko mutanen gwamnatin america da muka yi magana da su na nuna musu cewa yanayin yadda bankin najeriya take da Uh, multiple exchange rate ba san yadda zan faɗa yadda ake yawan canjin eh, naira din ba eh, to eh, za mu tabbatar da wannan mun dan abin nan nashi ba mu tabbatar da takaita shi kana nufa a samu kamar canji al misali buhari lokacin da wuce bai wuce watakila mu ce ga canji na central bank ga kuma na waje ba bai wuce canji guda biyu ba so za a ci gaba da samun wannan canjen guda biyu din ne ba za a samu hanyar da za a samu ɗaya ba eh to wannan kuma ya danganta ga tattalin arzikin kasan yadda aka gudanar da tattalin arzikin kana jin a karkashin gwamnatin ka dala za ta tsaya a nawa naira wannan a gaskiya ba zan iya faɗa maka ba kan ba dai na shiga gwamnatin na ga hmm. yanayin eh, eh, darajar naira yadda take ba Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuka mu na intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wadda hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin zai duba yadda baiwar Allah kurera Musa da aka haifa a ruga a jihar Filato ta tashi tsaye har ta gina makaranta da ake karatu yanzu kyauta. Kurera Musa wacce hali yanzu take zaune a Amurka ta zo Najeriya har ta kafa wata kungiya ta tallafa wa marasa galihu a Arewa. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. bayan kaddamar da littafi don zaburar da mata su tashi tsaye don neman ilimi kuma da nuna ba a maraya sai rago ta yi bayanin yadda ta cimma wannan nasarar. Rubuta wannan takardar na fara shi a 2021 na making up my mind zan rubuta takarda. But ina dama blogging irin tips ina mentoring mutane for more than 20 years. Most of yaran nan kuka gansu around me they are my mentees from social media da sauransu. But 2021 ne ciwon COVID. Da na ciwon COVID na kamar kila ba zan rayu ba sai na yi tunani mutane ina da yara maza kan ƙanana da na haifa america ba su taɓa sanin rayuwa na da nake anan da nake girma sai na ce to ya kamata in rubuta takarda ko da wani abu ya same ni za su iya sanin wace ce mamarsu da kuma ina tunanin in gama rubuta komai da komai na rayuwa na kila wata mace za ta a karama kamar ni da da nake nake tunanin yadda nake so amfana da rayuwana ita ma za ta karanta ta ce to a'a ga abin da huraira ta yi ni ma zan iya yi so shine na yi ne don in ba wa'ansu hanyar da za su iya su masu koyi sana'a ko su koyi darasin da za su yi ma iyayensu magana su ce a sa su a makaranta kila kuma wa'ansu iyayen in suka karanta rayuwana za su ce da iyarsu tana nema ta je makaranta makaranta sun hana ta kila za ta zama kamar hurera so abin da nake son wannan takaddan ta yi amfanin ta kenan ta taimaka ta sa wa'ansu su san cewa duk abin da kake so kai a rayuwanka in ka sa Allah gaba in ka sa aiki in ka sa mutanen da suke da gaskiya kusa da kai to da yardan Allah za ka samu abin da kake nema dan ba mu tarihin rayuwarki a takaice da kike wannan nasarar daga tasowarki a rugadi mama na ta rasu ran da aka haife ni so da aka eh, ta rasu sai aka kai ni asibitin eh, missionaries a a jos ola missionaries hospital daga nan sai aka bayan sati uku sai aka kai ni zawan orphanage a nan na yi kusan shekara guda daga nan kuma sai babana ya fitar da ni sai kuma mm, yar mamata hajiya na ta ɗauke ni ta raye ita ce da mijinta su suka koya min suka banni na yi karatun boko daga nan kuma rayuwa na dai in aka karanta takardar za a ga yanda na miƙe har zuwa na Amerika da kuma na koyi abun sana'a sannan kuma na yi tunanin gida don na san cewa rufan asirin da allah ya yi min ba don ya yi min don ni ba ne ya yi min ne don in taimaka ma wa'yansu so shi yasa na dawo gida na buɗe makaranta sannan kuma na samu mutane da suke da irin tausayi irina na kira su muka haɗa kai muka buɗe arewa development support initiative shine wannan organization na taimaka ma mutane su ma da basu da karfin gwiwa su koyi kasuwanci a rufa masu asiri in suna da damuwa. An ce kin gina makaranta ma kika sa sunan uh, wacce ta taimake ki a rayuwa. Eh sunan makarantar Zainab Memorial School yana Jebu Basa. Mun fara 2013 bayan Hajiya Zainab ta rasu wanda ta rike ni da kuma yara guda 22 yanzu muna da yara wajen 175 kuma mun saukar da ajujuwa uku tun da muka fara. An duba madubin rayuwar ki me za a ce wa matan arewa shin za su iya yin yunkuri su zama kamar ki? Kowa in yana son abu ya sa Allah gaba kuma ya yi kokari ya tsaya ya bi yanda abu ya kamata to lalle kam Allah zai taimaka mishi ya zama fiye da nima. In an ce mutum maraya ne ana ɗaukar maraya wani mutum ne mai ban tausayi wanda in ba an taimake shi ba ma ba abun da zai iya yi a rayuwa. Ki abun naki ya zama na daban. A'a maraya eh, ba wai abun tausayi ba ne kowa zai iya rashin eh, iyaye amma yanda wanda suka rike marayan ne in ba su rike su da kyau ake ganin maraya mai tausayi amma in aka bi addini ne maraya na Allah ne kuma wanda ya rike su da kyau ya lura da su to ladan su ya fi karfin wanda za a mayi magana iyaye ku san yancin ku ku zaɓi shugabannin ƙasa da za su taimaka muku su ku sa ƴaƴan ku makaranta su buɗa musu hanya kai challenge cewa da na tafi America cewa lokacin nan ni baƙa ce kuma ina aiki a wajen farare kawai sai na ɗauka kila ba za su so ni ba ma amma dan na sa san abin da nake yi da kuma kuma iya shi sai na zo na ga cewa ba ma ba a abin wahala ba ne to shine zan ce that was like eh, abin da na ji tsoro kenan don inda na fara makaranta duk turawa ne wajen da kuma wajen aiki na yawwa to na gode mun gode kurera musa Ministan harkokin mata ta Najeriya Pauline Talent ta ce rayuwar kurera darasi ne ga matan Arewa. Muna waye da kan mata domin ilimin ya mace ita ce mabuɗin cin gaban ƙasa ah, na ba da alama ah, hajiya na na shitima ta bude makaranta wa marayu irin wannan ni don kai na nima na bude makaranta a local government dina lokacin da turawa da ba sa so su zo su karbi aiki saboda haka duk idan allah ya baka dama allah ya maka albarka a yi abin da za a yi domin a taimaki al'umma faɗa mana wannan menene yake nuna wa sauran mata musamman ma na arewa bisa wannan yana nuna cewa ba abin da in ka sa zuciyanka ba abin da Allah ba zai yi ba inda ka sa zuciyanka yi niyya ka sami shin gaba hajiya urera kun ji dai yadda Allah ya raye da ita mamanta ta haife ta bayan aihuwa ta mutu aka ɗauke ta aka kai orphanage Missionaries suka lura da ita a zawa bayan shekara ɗaya yar uwan mama ta ɗauke ta har ta girma aka sata makaranta ikon Allah ne ya sa saboda haka yadda Allah ya yi mata haka ma Allah zai iya yi ma wa'ansu wanda yana sai amfani da su Allah ya yi wannan domin ya yi amfani da ita gashi kwa yana amfani da ita ta dawo ta bude makaranta wa yara gajiyayyu wanda zai za su sami cin gaban kasa da za a taimaka saboda haka ina kira da babban murya duk wanda allah ya masa albarka ya daga hannu kudi maraya a sa shi a makaranta a taimaka musu domin ilimi ita ce mabuɗin cin gaban ƙasa. Na To Allah sa matan Arewa su ma su jajirce da irin wannan yunkurin. Salamu alaikum sunana Dr. Freira Garba Bage. Ya kamata a ilmantar da yara mata kuma da abubuwan da suke shiga ciki suna samun abusive relationship iya suna ba sa jin daɗi a gidan mazajensu idan yarinya ta yi ilimi tana da aikin yi tana tsaye akan kafanta ba za ta samu irin wa'annan ba za a samu irin wannan matsaloli da muke samu a cikin al'umma ba idan mace ta ilimi ko namiji ya sake ta za ta biya ma 'ya'yanta kuɗin makaranta saboda haka kullum muna jan hankali muna faɗakarwa da irin wani akan cewa iyaye su bar yaran su mata su yi makaranta su samu ilimi dr freda bagin faɗa mana wani sako wannan yake isarwa ga sauran mata irinta irinta eh to wannan sako kamar yadda na faɗa yana nuna wa duk wasu yarinya karama wanda koda daga ruga take koda daga ƙauye take cewa tana da chance tana da dama da za ta iya zama duk abin da take so ta zama babu wani abin da zai hana ta matukan ta sa a ranta ta yi kokari cewa za ta yi wani abu za ta iya zama za ta iya samu ma'ana ba maganan talauci ba maganan rashin goyon bayan iyaye komai ta mace da take ruga za ta yi eh to komai da ina faɗin da gudumawa idan ta samu goyon baya daga iyaye ko kuma daga wani ita yanzu ita kurera she was an open maraini ya ce ba ta da baba tana da baba amma mahaifiyarta ta rasu kuma ba a wurin iyayenta ta girma ba amma kaga wasu ne suka tausaya mata suka sa ta a makaranta saboda haka wato mutum ba zai losing hope ba ba zai ce ba abu ba zai taba faruwa ba saboda da addu'a da kuma kokarin ka na kanka da abin da kake so eh, yarinya take so ta zama insha Allah za ta zama wani aboki na just last week ya ce mun babu namiji lusari sai wanda bai yi amfarin matan shi ba bai bar mata abin da za ta samu wani abu ba bayan ya mutu saboda baka san wani hali ba duk wani abin da 'ya'yanka suke kake so su zama idan ba ka so su yi bara ko kuma su zama su lalace kai empowering ka ta zama tana da abin yi saboda idan kai ba kuma kanka kai idan ka taimaki ka kanka ka taimaka masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na sura da mai kaya da na shira kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya To a gaida Nasiru Adamu El Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurare kan tura mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Mahmud Salisu ƙauren na moda jihar Zamfara. Kace jam'iyyar APC a jihar Kano ya kamata ku sani a yanzu cece ku ce ba naku ba ne domin a yanzu lokaci ne da ya kamata a ce kun fara shirye-shiryen tunkarar kalubalen da ke gaban ku a babban zaben shekara ta 2023 da ke tafe idan kuma kuka ci gaba da haka to sai ku ji asalansa sai kuma ra'ayin alhaji mele yusufari a jihar yobe kace faduwar darajar naira a kasuwanni babbar barazana ce ga tattalin arzikin ƙasa ya kamata hukumomi a najeriya su tashi tsaye domin maido da martaban naira ra'ayi na gaba ra'ayinka ne shehu adamu rijau kai ko cewa kake cire talakawan najeriya daga talauci sai allah amma ba wani mutum ba don haka duk wani shugaba da zai yi mana roman baka game da hakan a najeriya to ya sani cewa kar muke kallon shi domin dai mun san shafe-shafe mun kuma san tsufa. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Baba Gana Alhaji wacce Wacakal tare da Grema Grace Wacakal da kuma Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. ko cewa kuke muna taya tawagar 'yan kwallon matan Najeriya 'yan ƙasar shekaru goma sha bakwai wato Flamingos murna samun nasara zuwa mataki na uku a gasar kwallon kafan mata da aka gudanar a ƙasar Indiya. Muna fata gwamnatin tarayya za ta yi musu su tarba mai kyau domin karfafa musu gwiwa. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa. Madalla a gaida alheri da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Rasha ta umarci dubun dubatan fararen hula 'yan ƙasar Ukraine da ke zaune a kusa da gabar gabashin kogin Dnipro da su sauya wurin zama. Wani umarni da Kiev ta ce ya kai ga tilasta rasa matsugunai. Hukumomin da Rasha ta nada sun ba da rahoton cewa sun sauya wa mazauna wurin dubu saba'in wurin zama saboda fargabar wani babban hari na Ukraine. Rasha na ci gaba da kai hare-hare kan gidajen fararen hula da muhimman gine-gine. inda ta harba makamai masu linzami guda hudu a ranar litinin waɗanda suka rushe rabin wani bene a tashar jiragen ruwan mcleb yayin da zaben rabin wa'adi a amurka ke karatowa jam'iyyar republican na fuskantar kalubale fiye da yadda ake tsammani daga jam'iyyar democrat na neman iko da majalisar wakilai duk da cewa ba kasafai ake samun damar sake zana taswirar gundumomi da yake taimakon su. mutane sun yi tunanin cewa 'yan democrat za su samu cikas idan aka sake raba iyakokin kuma ku sani sun fi ko sun yi kokarin ganin an samu daidaito ji michael lee babban lauyan cibiyar demokuraɗiyya ta brennan hukumomi a ƙasar somaliya na ci gaba da fafutukar ganin sun kauce wa yunwa daga bala'in fari da ya shafi kusan 'yan somaliya miliyan takwas wato rabin al'ummar ƙasar birni mafi girma a jihar kudu maso yammacin somaliya baido yana shan wahala yayin da dubban iyalai ke tserewa yunwa a cikin karkara zuwa sansanonin 'yan gudun hijira a birni hukumomin amurka sun bayyana damuwarsu a jiya talata game da barazanar da iran ke yi wa saudiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka need price ya shaida wa manema labarai cewa muna ci gaba da tuntubar juna ta hanyar soji diplomasiya ta hanyar leken asiri tare da saudiya kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba wajen kare muradunmu da abokanan mu a yankin. Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya na gabatar da shirin da Julie Ladas Gresham da kuma Baba Makeri wanda suka haɗa shirin su kuma ba da umarni ta ma injiniyan namu na yanzu ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri ma assalam.